Sama'ila ta biyu Sura hudu An kashe Ish Ishboshet Sa'ad da Ishboshet ya ji labari cewa Abner ya mutu a Hebron, sai ya karaya, sai dukan hankalin Isra'ila ya tashi, To, ɗan Shawulu yana da ’ya'ya maza biyu da suke shugabannin ’yan hari, ana kira ɗaya Ba'ana, ɗayan kuma rekaf su ’ya'yan Rimon mutumin Benyamin ne daga Beyerot. An lissafta Beyerot a ɓangaren Benyamin, domin mutanen Beyerot sun gudu zuwa Gittayim, inda suka yi zaman baƙunci har wa yau. Yonatan ɗan Shawulu yana da ɗa mai suna Mafiboshet, wanda yake burgu a duka ƙafafu, yana da shekara biyar ne sa'ad da labarin mutuwar Shawulu da Yonatan ya zo daga yaziriyar sai mai renonsa ta ɗauke shi ta gudu. amma yayinda take hanzari ta gudu, sai ya fāɗo ya gurgunce, to, Rikab da Ba'ana, ’ya'yan rimon mutumin Beyarot, suka tafi gidan Ishboshet, suka isa can da tsakar rana, yayinda yake hutun tsakar rana, suka shiga sashe na cikin gida, sai suka ce, Suna so su ɗebo alkama ne, suka soke shi a ciki, sa'an na Rekab da Ba'ana ɗan'uwansa suka zame suka ɓace, sun shiga gidan yayinda yake kwance a gado a ɗakin barcinsa, bayan sun soke shi, sai suka kashe shi, suka kuma datse kansa, suka ɗauke shi, suka yi tafiya dukkan dare, suka bi ta Araba, suka kawo kan Ishboshet wa Dauda a Hebron, suka ce wa sarki, Ga kan Ishboshet ɗan Shawulu, maƙiyinka wanda ya nemi ya kashe ka. A yau Ubangiji ya rama wa ranka yă daɗe, sarki a kan Shawulu da zuriyarsa. Dauda ya ce wa Rekab da ɗan'uwansa Ba'ana, ’ya'yan Rimon mutumin Beyerot, Muddin Ubangiji yana a raye, wanda ya kuɓatar da ni daga wahala, sa'ad da wani mutum ya ce mini, Shawulu ya mutu, yana tsammani ya kawo labari mai daɗi ne, na kama shi na kashe a Ziklag, ladar da na ba shi kenan saboda labarinsa. balle fa sa'ad da mugayen mutane suka kashe marar laifi a gidansa, a bisa gadansa ashe, ba zan nemi jininsa daga hannunku in kawar da ku a duniya ba? Saboda haka, Dauda ya umarci mutanensa suka ko kashe su, suka yayyanka hannuwansu da ƙafafunsu, suka kuma rataye jikunansu kusa da tafki a Hebron, amma suka ɗauki kan Ishboshet suka binne a kabarin Abnar a Hebron.